ainihin ci gaba da karanta wannan littafi na irshadu saliki a cikin juz'i na biyu wanda ya fara da kitabul biyu to littafin cinuka yau za mu tashi a babin hiyari a ciniki faslun ya juzu tiya hiyari da kullum min albayi yi ya halatta sharɗanta wa zaɓi ga kowanne daga cikin masu ciniki biyu da bayi da mushtari kana iya sayan kaya ka ce to ina da shawara don nan zuwa kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku haka shi ma mai sayarwa yana iya sayar ma da sharaɗin yana da zaɓi kwana ɗaya biyu ko uku wala ya ta'ayyana lahu mudda shi wannan iyari ba a yanke mashi mudda wato ba a cewa kwana kaza su a iyaka abin da za a iyari gare su ba a wucewa ba a ragewa wato ba a yi wannan bal a a da hasabi ma yi wuta barar nadiya sai dai gwargwadon abin da za a iya lura da wannan abin sayarwa din wato gwargwadon abin da za a jarraba ta a gane lahiyarta ko rashin ta. auyar ta zikani alaihi ko ko abinda sun kai yarjejeniya a kansa da shi mai saye da mai sayarwa bayan gutu limustari da raddu to yin raddu ya ya lizinta wato ya tabbata ga wanda ya sharɗanta cinikin idan wato wanda ya sharɗanta idan kai mai saye kai ne kai sharaɗin khiyari to kamin wannan lokacin da an ka ɗiba ya ƙare idan ba za ka sayi ba za ka maido da abin kamin wannan lokaci ya cika na ko na mai kama da wannan wanda ake yi amma shi an fi yin shi wajen gyara ne misali ka ya gyara maka wani inji haka a gidanka ko mashin sai ce ya ba garanti garanti na kwana kaza eh wannan ai ba yari bane eh to shi wani ya halatta wato ya zan kaman irin na abin nan na uhuda kenan shi ake kira uhuda kamar bawa ne ya yi rashin lahiya irin hauka ko abin nan ce to gashi nan na sai da ma da shi da nan zuwa baɗi saboda dukkan ga haukan nan ta tashi ka dawo da shi ba kuɗin ka eh wannan uhuda kenan eh to ya halatta dai kenan irin wannan bada eh ya halatta garanti kenan eh Eh? eh to in gyaran bai yi ba ba ba za a dawo ba ko a dawo da kuɗi ko kuma a dawo eh, ya sake gyara ko ba sai an biya ba da ya zan wannan kuɗin da an ka bayar sai gyaran ya zauna tukuna sannan ya ci su eh. duk yadda sun kai yarjejeniya akwai wanda bai karɓar kuɗi sai gyaran ya tsaya akwai wanda kuma zai karbi kudin amma zai ba da wani tayin daga nan zuwa wannan lokaci duk sanda abin aka gaba yi ba a dawo ya sake ya ci gaba da gyara eh. wannan na ciniki ne wancan na jinga ko wannan su ya halatta akan yi haka kuma wajen sayan kamar sayan kayan mota din shi ma eh duk dai wannan huda ne kamar wancan garanti ne ba khiyari bane ne. tara ba idan sun ka saba. qaddimal fasl to sai a gabatar da bude cinikin akan tabbatar da shi idan mai saye da mai sayarwa suka saba wannan ya ce hiyari ne wanda ya ce a ba hiyari ba ne to sai a warware cinikin wayar kudu ne kaɗi kuma hiyari yana da idan ka kayar da shi ka sayi da hiyari ka dawo ka ce kai na dai fasa hiyarin shi kenan na sayi to ya faɗi wa mudillu muddatihi kuma idan lokacin da an kadi ba ya wuce shi ma khiyari nan ya maɗi. kun yi kwana uku sai bai dawo da shi ba a kwana biyar ko shida to yarda ne hmm. wata sababi ikhtiyaran haka nan inda ya je kama amfani da shi babu larura babu dole shi ma yarda ne la tibara amma banda inda ya don jarrabawa kamar ya yi sa shi ya abin nan nashi don ya gane lafiya ta kwarshi lafiya ta wannan ba yarda ba ne wai tiradun na ƙarfi mutum kuma sharɗan ta cewa sai an biya za a yi cinikin iyari kuma ce sai an biya to ya ɓata wannan cinikin ko ya ɓata iyari lantabar ru'ubi amma banda inda ya yi alheri da biyan kamar ka ce to cinikin nan namu na iyari ne amma bari in biya ka in cinikin ya yi shi kenan in bai yi ba in mai da ma da kayan ka kama da kuɗi na wannan kaga babu dole ya zan ma'aruf kenan ya zan tabarwa da wannan ya yi walbari ufi dade to abin saya wannan cikin kwanakin da an kai na hiyari din nan duka ala milkin tana cikin milkin mai sayarwa in ta mutu tashi ta mutu wa ma zabar mushtari alaihi da minahu abin da ya zan shi mai saye yana iya kulle shi ya ta amfani da cikin gida na in yace ya bace zai biya ka ta'addi da gairi kamar inda ya zan ba ma yugabu alaihi bane baiwa kuwa amma sai ta ya ɗora mai kayan da bai yi masa ya lalace shi ma nan zai biya don ya yi ta'addanci wannan ta saubai ni min rajulaini bil khiyari faltabasa sakada <laughs> eh mutum ne sai riguna biyu da rigar zaidu da rigar amur dukkan su da khiyari to kenan sai rigunan nan sun ka kuɗi. an ka rasa ganewa da an ka zo wajen rabawa sai amru ya rike wa gaice ta to ta yau shi ta zantaka. taka ga aiki ne ni bai ce wanga binkin wani ne sun kai ta rigima wacce an ka bata kawo bata da mai ita to sai a ce duk su shi kenan kai ka biya yari ya faɗi nan sai biya kawai don a samu a raba rikici don ya yi zuwa kotu sauki e tun da ya riga ya saye to ya biya shi kenan duk rigunan su zanna shi don shi bai bai jayayya waccan ko waccan tun da duk ya saye ne yawa an gane ko wato wa man ta asabai ne wanda ya sato ha duniyar rajulai na mutum biyu daban-daban duk hiyari da hiyari maltaba za sai suka ci kuɗi sun ka gami ya rasa gane ta wannan da wannan sakada hiyari ya faɗi wa mutum rabbi bil gamnil fahishi kuma raddi yana tabbata da ƙwaruwa wadda take mummuna wato akwai ƙwaruwa ko ga bayi ko ga mushtari nan ma raddi yana tabbata abin naira goma ne sai da mai shi naira hamsin kuma duk cikin kasuwa haka ake sayowa sai sai naira hamsin nan ma ko da yari ko babu yari za ko ko abin naira hamsin ne bisa bai sani ba sai ta sai da mai naira goma duk kasuwa ko ina naira hamsin ake sai da shi sai shi ya sai mai naira goma bai sani ba nan ma ƙwaruwa ce mai muni saboda haka sai a mai kan jalibin aibi kamar inda ya jahilci abin yana da aibi halal akali lokacin da aka kulla cinikin yana da wani aibi shi ko bai sani ba to sai da ya je gida sai ya gani to yana mayarwa walahul imsaku bi jami'in zamani dunal arsh kuma ya samu duk da aibi ya rike abin haka nan ya saye shi da wannan kuɗin babu wani arsh wato babu wani kuɗin kadara kuɗin aibi da za a bashi ya saye shi naira hamsin kuma ya rike shi a naira hamsin din ba tare da ya dawo an ba shi wani abu daga gidan mai sayarwa ba illa an ya kuta biyadi sai wani ya kubce daga hannunsa ya ta hannunsa an yabdala hul ba'i ko ko shi ba'i ya dan ba shi wani abu wanda zai lallashe shi da shi wa ta'rishu abinda ake ce ma arshu ma na kasahul aibu ayyuka wa masaliman summa ma'iban shine a kimanta shi yana lahiya lumi a mai kuɗi yana lahiya, sannan a sake mai kuɗi bayan yana mai aibi to idan an ka yi kimanta shi da kuɗi da yana lahiya an ka kimanta shi da aibi fayil zama ma da kasa bala aibu abinda a tsakanin waccan kima ta farko da wannan kima ta biyu to shi mushtari shi bayi zai ɗauko ba mushtari kamar misali an yi mai kima yana lahiya lumi naira sittin an ka ce to da wannan aibi ba an ka ce a yanzu ya wuce naira hamsin sai ya ɗauko naira goma ce to gata abin ya koma naira hamsin tun da yana da aibi wa tasarruhu mukhtaran ba'da ilmihi da hube wata tasarruhu yin tasarrufin mai saye bihi da abin sayarwa din nan da ilmihi bayan ya san da wannan aibin akwai shi gare shi karidahu bihi kamar ya yarda da aibin ka sayi ka ga aibin kuma ka ci gaba da amfani da shi bayan ka ga aibi to ka yarda kenan wa bi baqa'ihi mudarrar riwayata ne to idan yamma yau masu tare da shi ta dole fa shi ma yarda ne kamar misali mutum ne ya sai riga ashe rigar tana da kuna wuta a baya bai sani ba sai ya sa ta yi amri zariya sai da yake yana cikin mutane ana damre amri sai an wani mai wasa da shi ya ce mai alawa da gobara kare ya ce gobara me kuma <laughs> to ta baya ne sai ya jawo ya nuna mai ja ah, wato wani magudi ya ne a shari ga konan na ce sai don min to abinda a shari'a daga can zari ya nunke rigar ya azo ta ga kai ya dauko ya ce mai gata to ya zan babu wata riga wadda zai sa ya dawo kaduna to sai wannan dole ne ta sa ya taho da ita ga wuya ne kaduna to nan ma yarda da aibin ne ko ko a'a shi a da riwayoyi biyu <laughs> kun gane ko idan abin da shari'a kai ya sa ta da zaria ya cire walfawatu to me ake ce makumcewa ciniki wato a ce abu ya ya wato ya yi bauti menene shi ana samun fawati bi kulli ma ya ta'azzaru da duk abin da mayar da abin nan wajen mai shi yake da wuya to wannan fa ba fauti ne wal azharu zance mai bayyana annal bai'a cewa sayarwa fautun kubcewa ciniki ne idan ka sayi abu da aibi har ka sayar to ya yi fauti nan ba za a dawo ga mai shi da shi ba sai dai a koma ma kima eh ko da ya ci riba in shi wanda ya siya wajen ka ne ya ga aibin kai ba yi ba sai a dawo ma da shi kai ko ka mayas eh. Wani ni shariki raddu ma ya kusu idan kun sai kaya ku biyu kai da wani to da an ka raba hakunka ka sai ka ga naka da aiki. kai kana iya dawowa da naka wanda ka saya naka wanda aka aibi shi ne rike nashi kai kamar da naka an gane ko eh wato sai ka dawo da naka wadawa aibin zahirin la yazbutu mithl la yahdusu mithluhu indahu yazbutu lahu raddu wadawa aibin haka da awa aibi zahirin wanda yake bayyananne la ya duzu mithluhu indahu wanda irin wannan aibin ba zai yiwu ya faru a wajensa ba shi mai tsaye ya zubutu lahu ya tabbatar mai da yin ko raddi ya tabbata gare shi inda ka zo da shi sai ka shi da aibi illa an yi kimal ba'i'u bayyanata bi dahu sai wa in shi mai sayarwa ya kawo shaidun cewa ya nuna ma aibin nan ka yarda da shi sannan an kai ce ga shaidu da wani da wani sun ce eh lalle a gaban mu aka yi bayan ta azara idan ya buwaya ba a samu shaidun ba a halafa sai ya rantsar da shi annahu lam yarda ya ce ka sha billahi allazi la ilaha illa huwa baka yarda da shi ba lokacin da mun kai ciniki an gane ko fahim kala idan ya ki rantsuwa shi mushtari rudat sai a dawo da rantsuwa ga shi mai sayarwa kai a ce rance da Allah ya yarda da wannan abin kuka kun kai ciniki fahim kala aidan idan shi kuma da an ka ce rance ya ki rantsuwa su bata rabbi sai a mai da mai da kaya ne mai da kaya ya tabbata wani an kana hudusu inda idan kuma wannan ciwon yana yiwuwa ya faru inda shi shi mushtari wa an kara wulba'ihu shi kuma mai sayarwa ya yi musu ya ce wannan ciwon ba inda nake faru ba halama to shi bayi isa ya rance annahu shi wannan ciwo lam yakun bihi bai kasance ga wannan abin sayarwa ba halin akan lokacin da muka ce nake nan billahi allazi la ilaha illa huwa sadda ne sai dan mai da wannan abin ba shi da wannan aiki shi kenan ya rike kaya ne bayin nakala idan ya yi kira ya kiran tsuwa halamar mushtari sai mushtari shi mai sayo shi rantse wa lahun rabbi kuma sai ya mai da mai da kada in ya rantse ya ce kwashi kayanka wallahi zahiri amma in ba aini zahiri ba ne layin kuma ba a karɓar magana sa illa bi ta sai in ya kawo shi Ɗan eh, shi mushtari yi lamta kun in ba ya da shaida halafal ba'i shi ba iya rantse da zahiri in aini zahiri ne alal batti kai tsaye ya ce da lalli la ila illa wa sabbi da zai dama da ayyukan shi ba shi da wani aiki wal babin al ilmi idan ko aini din babin ya ce da lalli la ila illa wa sani na ko ko ban san da wani aiki ba lokacin da sai dama da shi wannan wani sa'adu to da wani aiki ya faru a can wajen shi shi wancan mushkil kenan da ya ɗauki ne da tsohon ciwo ko wani sabo ya faru wajen shi wani ya samu ya dawo da abin ma arshin hali da tare da samu sabon aiki wacce wanda ya faru wajensa wani ya samu ko wani ya abin wa arshin kadimi ko wajen mai sayarwa ya karɓi kundin tsohon ciwo ko tsohon aiki wani ya samu ko ko ya rike abin wa arshul kadim ya komo wajen mai sayarwa ya karɓi kuɗin tsohon ciwo ko tsohon haihu illa an yi da jisar bayu sai wa in shi mai sayarwa magudi ya yi wato ya yi magudi ne ya yi ruwa ruwa ne ya ɗauka ya sayar don ya samu ya baranta da shi to in ya zai ya yi magudi fayurar da sai a mai da mai da kaya ne bigai da arshin babu wani kima sabon haihu ko tsoro tattaro kaya ne ya ce mai in kuɗi na na to da yake ana sai da karafa musamman tafi. Eh. sai mai sai da karga na misali sai ya siyar mutum ko na mota ne ko na mashin ne ko na keke ne eh. A kan cewa yana da kyau lahiyayye kuma ya san ba lahiyayye amma kai ka san kofan ka biya da sawa sai ya karye eh. ko da sawa sai ya goyi to ya za a yi da wannan sai a diba aibin ne a ga sabo ne don in ya karye ana ganin in sabo ne ana ganin tun daga farko ne har karshe bai da tsatsa in kuma tsoho ne za a ga kuma inda ya yanka tun marko tsohuwa tsohuwar karewa da tsatsa yanzu iya wane kawai ya yi akan wanke mare kyau ga eh. yana ta walƙiya wannan magudi ne man gashe na falaisa minna da mutum ya an sa'a sai ka ga ya man gashe eh, na falaisa minna sai a maida mai da kaya ne magudi ne wannan eh ka san yana da aibi ai akwai tsoho wanda ya sabo tsufa daban aibi daban yanzu kayayyakin mota waɗanda ake sayarwa da yawa za ka sayi tsohon kaya ya yi sabo tsufa daban aibi daban yana yi wa akwai sabo mai aibi akwai tsoho mai kyawu dan yana yi wa wani tsoho mota ce da kayan tala ya wa an ka yi gwanjonta an ka kwankwance ba lalace sun kai ba kaga yana da lahiya ta yi yana yiwuwa kallewa yi an ka ta an ka yi walda an ka goge koma kamar sabo kaga an san abin da a ciki eh. to ina muke to eh, fahimta lima idan abin ya halaka da min lima da lasabihi da gwargwado abin da ya mai magudi fa wato irin aibin da in ba ya saurin kai shi asibiti ko wani abin nan ba yana iya mutuwa to sai ya rufa rufa yadda ya sayar bai ba da labari ba har abin ya mutu saboda ba a samu kai shi asibiti ba to nashi ne ya mutu wani amkana hududu sani inda ku idan kuma har na biyun ciwon biyu na biyu yana iya faruwa wato yana yi wa idan ya faru a gurinsa shi bayi malamin rabbi ya samu ya yi rabbi bil kadimi da tsoma aibe ce tsoma aibin nan da ya faru wanda yake shi kaulan wahida an san can ya faru sai ya ɗauko abin ya mayar wa ya halibu kuma ya rantse, an na sani da mai inda wuce na biyun ma ba wurin sai ya faru ba ku gane yana da tsoho da tsohon ciwo da sabo to sai in bai mayar sai ya mayar don tsohon ciwo to na biyun ma sai ya sha billahi lazi ba wurin sai ya faru ba saboda haka duk da tsohon da sabo duka wurin ka sun ka faru ba ruwa na na. haba ya rance kuma musulmi an ce in yana wa na biyu ya zan wajen shi ya faru in na biyu yana yiwa ya zan gidan shi ya faru shi bayi ka gane kenan bai tabbata shi wajen sai ya faru ba to shi kenan sai ya ɗauka ya maida a ce tsohon ciwon nan kuma annabiyun billahi da zila ya dawo ba wuri nasu ne ai musulmi bai rantsuwa da ƙarya al-yaminul fajira ta da'u diyara malaka eh daɗa balle ai shi yasa aka ce ya yi haka ɗin hmm. an gane dawo sun mara aibu sannan menene aibi aibi shine ne kullum mara ƙasar sama na duk abin da ke kawai kudin abu to aibi ne awil manfa'ata ko ko ya tauye amfanin abin shi ma aibi ne aw alaƙatan ko ko ya zama alaƙa kamar bawa ne yana da uwa tsohuwa ko wani tsohon uba tugub ko yana da mata kaga ba ciwo gare ba amma yana da wani aibi wanda yake na alaka domin yana yi wa wata ran tsohuwar ta tashi rashin lahiya ta hana mai zuwa gona ko uban ko kuma matar ta ce babu abinci a ita rigima ya zan samu zuwa gona ba alaƙa wannan shi a aibi na alaka ba ciwo gare ba ba rashin lahiya gare shi ba amma yana da wani abu wanda zai tauye mashi amfani au makhufal akibati ko ko wanda yake ana tsoron ƙarshen al'amarin kamar ciwon hauka ya warke amma ana jin zai iya dawo wa maktala fabihi abinda sun kai saɓani gare shi wannan aibi ne ko ba aibi bane mai sai wace ba aibi ba ne mai sai ce aibi ne nazarahu arbabul khibrati to sai ma abuta jarrabawa ga al'amura wato waɗanda adda sani ga al'amura to sai su abin nan su duba ga wannan al'amari idan sun ce eh lalle wannan aibi ne to ya tabbata wa zawaluhu qabla raddi yaskuduhu idan aibin nan ya gushe kame a yi raddi da abin sayarwa to dawowa da shi din ya faɗi babu maganar raddi illa Allah yi mana audu sai dai in ya zan ba amince ma dawowarsa wato yana iya dawowa an gane in ya zan yana iya dawowa to raddi na nan wala hu raddu gallatin kuma dawowa da amfanin da ya ci shi mai sayarwa ba lazimi ba ne ba dole ba ne ba zai dawo da abin da ya ci ba idan yanka sai jaki da IB ka ta yi kayan kwasar taki da shi ko dai wani ko mota ka yi ɗaukar kaya da ita to kuɗin da ka samu in ka dawo da mota ba za ka dawo da kuɗin ba da khilafin auladi amma saɓanin 'ya'ya idan ka sai da baiwa an sai da baiwa ta haihu ɗaya ko biyu to sai ga cinikin an samu tana da aibi in an dawo da ita wannan har 'ya'yan da an ka haifa can za a dawo da su gaba wa malal abdi ya eh? shi wanda ya sayi kaya ya sayi wani abu ya ta yi ya ci wani amfani na kamar ka sai gida to za ka yi kudin haya kamar na wata da sai kuma ciniki ashe gidan na da aibi to gidan ɗaya za ka mayar a ba kudin ka banda kudin da ka karba na haya amma idan ka sai da akuya ko sanuwa ko wani abu mai haihuwa to sai ya zan ta haihu can gidanka to in za ka dawo da ita 'ya'yan nan za ka dawo da su a ba kudin ka na'am eh shi mai sayarwa ba shi a wani mai saye shi mai saye zai dawo da abin ba zai dawo da amfanin da yake ba ba mai sayarwa ba wa malul abdi haka nan dukiyar bawa wadda an kai sharadi haƙita an zo saye ne mai saye ce to har dukiya ta yi to in ya zan ciniki ya ɓaci ko an same shi da aibi in za a dawo da shi har dukiyar za a dawo da ita don duk kuɗin bawa ne wasu bilka'ini halal akadi da gashin tumaki wanda ya isa yanka lokacin da an kai ciniki tumaki suna da gashi irin wanda ake saƙa da shi to wannan gashin dukiyar ba an ce da ba dukiya ta yi an ka ce haƙita ko in a dawo da shi a dukiya wasu bilka'ini halal akadi da gashin tumaki su biyu wanda ya isa yanka lokacin shi ma an dawo da kuma tumaki saboda aiki to haske la ma da inda da wanda ya faru kan gida mai tsaye wannan ba a dawowa da shi wallaban nonon da ya sha ba zai biya ba wasan man da ya ci ba zai biya ba wasamaratul hadisat da gida su wanda sun faru bayan ciniki wannan ma ba zai biya awa tabi akil ko ko wanda sun ka bi ciniki wato an sayar da an sun ka bi ciniki su ma waɗannan ba zai biya ba da khilafin mai shari'a amma saɓanin waɗanda an kai sharaɗi da an ka zo sai yake to har su to waɗannan in an dawo da gona to har su za a dawo da su wala ya kuma talibu amma wanda ya halakar da waɗannan sai itacen ba a sa shi biya wala hurruju da na eh, da na wakatar sai aiwal ilaji kuma shi wanda ya so na yi ban ruwa a cikin itacen sun kai sayan ka an ka yanke kuma aka dawo da su to ya samu ya ce a biya shi kuɗin ban ruwa wanda ya yi wani ilazi idan ba ne ya kai shi asibiti an ba shi magunguna to zai iya ba da abin nan da tafi na zai ba da rikin a ba shi kudin maganin wani mutum da ko da ke yi da ana yin huda da da biyu ga bayi wato bayi suna da uba guda biyu akwai uda ta kwana uku a kwatu shekara wannan uhuda in na urfan in ta zama al'ada ai sai ko ko an ka sharɗanta ta bil aqai lokacin kinki bayan da salati wato ana yin koda ta kwana uku min sa'ir yuri da sauran aibobi waɗanda aka ƙanana na nake ana yin koda ta shekara min al-junun wal jizan wal faras saboda waɗannan tura wata guda uku hauka da kuturta mai yayyanke gaɓoɓi walbarar da kuma irin kuturta wadda take kone fata fara gudu khiyarun rabbi kuma khiyarin da yake tabbata a nan na rabbi ne in ka in ya tashi ka dawo min da shi ba na na sayi ko ban sayi ba ne Wata tafsiratu to so sosai aibi ne wato sosai shi ne a kana ɗan dabba a amri kwana biyu bai sha nono ba don hanka ta cika a kai ta kasuwa wanda ya gani ya ce kai amma wannan da nono take ko ka saya ka je ka ka gobe sai a neme shi babu wannan shine tasriya shine tasawwur aiki ne kamar yadda a mutuwar haka wanda ya tafi dabba wadda an karatu sun jahilan da jahilci ta talaba sai ya tafi nonon nasa talahu kwa ya samu yake ta shi kenan ba komai وربها وساعا من تمر او جيد سوق يداو لئتا تزكى بدانا دبيه يكون مثلا ها؟ نمي كما بجينا ايسا فلا يدفع نوم ليسا ذلك ساو <laughs> من ذلك قوت البلد ana ba da wannan zakka na na abinci ya fi gairi wani dabino ga marin jayin abincin gari haka wala yubadu ba a daɗawa a kan zakka guda likasaratin labani saboda nono yana da yawa wala yunqasu ba a kuma ragewa daga zakka likillaki saboda zama nonon A yin alima ta buriyata in yi san tana da sautore ta talaba sai ya sake ta tsakiyar tabira don ya jarraba ta a yi ba a ta ne ta ko bai saƙa ta saƙa ta biyu da zalika don haka ko ala ta yare duk da yana nan ta yi kan tiyari yi ada in ya ƙara sa kata tiyari da ne ta yi biya Nani, ga abin sai su ranar da yawa. Eh, ga abubuwan sai ana ta ƙasa wa ne. Eh, eh da babu bayi za a same su nan a matsa kira da na na nonon nan ka fara nonon nan da ka sha wannan nonon da ka sha shi ne za a yi ka fara a bada zakka a kibo <laughs> da mutuncin ba jiki a ba zuma ba ya mutu rama da zuma kaye an gaske hmm. hmm. a to ainihin ba gonar kai shi ba ba ba ba hmm. ba to tagen ne mai nono kuma da shi ka so shi da shi ka so shi <laughs> ba da saka ka ci nono ya taru ba da zai yi kai fiti na matai da ita ba ka don abin a kan samu ya tattaro faslun la ku ba ku samaratun ba a sai da ita sai kamla za a gabanin shi ya wato zai sun ɗauko nuna sannan a sayar illa ma asliha sai in za a sayar har tushen in ya zan an sai da tushen to haɗiya ana iya sai da su da ne ko da ban tunda kai hada gona in ka samu ruwan masu lalace na kudin ka lalace au ala kanai ko ko za a sayar yanzu ba su ne ba suna ɗanyu amma da da sharafi a yanke gobe ba jiran su ba a yasu ne ba suna ɗanyu ne za a yanke gobe kenan ana so su haka ne shi da dabbobi za a ba ko kuma wani magani za a yi ko za a haɗa wasu chemical yawa wani ku mutum in an kai cinikin baki kurum to cinikin ya ɓaci idan an yi an yi ciniki ba su isa wanka ba kuma ba a ce a yanke ba to cinikin ya lalace bai yi ba kai kira da tafiye kamar inda an kai ciniki da sharaɗin a basu hasunina nan ma bai yi ba sabahun nadu abinda a jan dabino al'umra shine su yi jajaja wasu buratu ko kuma su yi fatsi-fatsi wato su yi abin nan furawar walaili ha wani dabino kuwa ɗiba aka liha shine sai an ɗebo an ci an ji daɗi bai ba uljinsu bisi da ba ana iya sai da kala gaba ɗaya in tashi ya fara nuna walau bi arda wahida ko da tushe guda ne ya fara zina za ka na mutu layikan in dai ya yana rikar juna ana yanke wanga wanda ma ya fara zina ana yanke wanga wannan ma ya fara zina ana yanke wanga wannan ma ya fara zina to in guda ya fara zina sai a zo da gode duka in ya ɗaya wannan ya fara da wancan haka har zuwa ƙarshe la da ɗaya mun fiyata amma ba a sai da gona da nunan makurin wajen kun san ko kamar in ta shuka gero to in kai turbe ko da za ka dawo mai mai zai ga zarafta ya kai <laughs> to wannan ba cikin gwada take ba a gaida to ko da wani yana abu akwai irin ta akwai ga dabino har mangoro akwai yana ganin lokacin can tun tun tun duk da zai ga yare su da mangoro suna sha to mutira ne tun lokacin mangoro bai ba sai ga gaji a hannun suna sha to wannan makururu ta to akwai shi a dabino kamar yadda akwai shi a hatsi akwai shi a gero akwai shi a dawa Ko wanda yana da irin to ban da irin wani eh wala bi'i shakwi wala shakwiyin bi'i da zaifi haka nan ba a sai da nunan abin da nunan tsari saboda nunan na bazara wato yana da gona rabin da binonsa yana yi da bazara rabi kuma yana yi da ƙari ke na akwai akalla wata shida shida tsakani to wannan na bazara ya yi wannan kuma ya gama wuri ya sa 'ya'ya a ce a sayar duka nan bai halatta walwardu shi kuma mai kamar fulawa waɗanda ake haɗawa ana turare da su wani abu da makamancin sa kar kamar yasinin shi ma kayan turare ne minan nauri na huraruka duk zuhuru ba abu da zaran sashe ne ya fara ba ya fara bayyana to ana iya sai da gona duka walahu to shi wanda ya siya shi bai ta ɗiba ila akhir ibani har ƙarshen kakatai kamar yanzu lokacin da ana sai da wuri na taba na wanda ba za ka yi haka suke da gawa din eh wanda ba ta ke haɗa ko da sassaƙin kuri a ko da goro kuna da daga haka gaba haka za su yi ja a jari a faffari sama wari kasa ja yawa a danda da lokacin da ana yin wannan to gurnan taba ɗin yakan yi kamar wata uku ko hudu ana ɗiba gurin to irin wannan da zaran ta fara sai a sai da kan duka dan mai kurin sanye daban mai kurin kai daban galibi can santa ana wannan turawa su hara zuwa suna sayan ka suna yin buke da buke su ko ne eh, abin nan sigari eh, to sai an gama ɗiba sama ganyen ya yi jaka na a mara ɗiba kasa da haka ake yi to wannan waɗanda suke sayan wanda kuma su a kasuwa ne ko wata kasuwa ta kwana biyu uku za su yi da kai kasuwa Ke sun za su yi ta ɗiba waɗannan sama har ya ƙare da zanen ya fara buɗewa to za a sai da musu gonar gaba ɗai amma na sama mai ganyen shi ko sai ya zo ya fara kwanta ya fara sakin jiki sannan a zo a gina to wannan haka ake yi wal maqati wal mabadi wal mudayyib kal jabal wal kutub sannan abin da yake maqati kamar sha'anin juma'a irin ana wanda ake ce kurkutu wanda ake damawa da nan mai daɗi shi ne makati wanda ba da kankana wanda da ake sha lokacin azumi Wai muka iya da duk abin da an haife cikin ƙasa kai jazar kamar Wai kaje da ko kuma ƙwayar guna agushi wannan guna wanda ake agushi da ita to ana da su idan al'ama in ya isa ci kamar yanzu wanda yake da gonan guna gonan guna ko wadda ake dafawa ana da a jaguna da a cikin guna da ruwanta guna eh guna gida haka zai kama guna shanu ana ɗiba ta a dama. gurji suke ce da ko wanne ne gurji ga ai duk da guna ha? Kamar ne? a'a kankana ita shan ta ake danya yana kuma dama ta ake ga tsana to guna ne kun gane guna ga bai da to da wanda ya kai gonan guna da wanda ya kai gonan kankana da zaran ta fara hanyar farko ya an sai gamma to kai za ka yi daɗi ba haka tashi kamar irin wannan وله إلى آخر أبانه والموت تتكو أيباء إلى أجل معلوم إذا باع سيوا حق أبدا إذا إذا دوت دوت منه sau da haka in za a sai don magona a ba sai a ce an sai don ma biyu ko ciki uku ko ciki hudu don ita ko shi kai to shi ne abin da karam abin da ƙasa kamar su rogo da sadi doya duk mu ne an gane su karkasa da da ke ita ma za a zo don ma'ira a gani kamar gonar da don in lokacin da kasan mu nan tana lahiya irin da cin gara kai zariya ba a yi abin nan ba a shuka ko wani shekara in ce in ta israeli an ka kare an ka cire ganyen nan an ka zubar da ya ta iska sun a banka mawa dama wuta inda duk in hadama ta kone bayan sati biyu sai a zo a nome wannan tushe ta yi tsiri in kara goma an ka sare sai a shirin to sadda kamin muhalaka ta ke zamani eh. sai ka ke kala kamar biyu ko uku tukuna sannan ka sare tushiya ka sake da shan sabuwa ta bayyana manyan kara ta tsuke sama ta zaman ta tsohuwa amma wani ka sa albana ba sai ka sa a'a zai da ka in ka abin nan in an ka eh, sai a ce to wannan da an tsaye wannan ita an ka sai ma in ka tsare to kai ma don wata za ta tsiro in an ka sai an sai dama duka sai a shekara goma ba ba za ki amfani da gonar da kana nan kana tsira don haka wacce ta tsiro ita za a sai ma wadda a tsaye in ka tsare to kai ma sai wani lokaci nan ya yi auduga a ce kai kaza kaya kaza kamar na rafi wanda ƙaru shi ko kamar irin su rogo da dankali lokacin sayar da shi ko za a kana jalzubu idan cire shi yayi in lokacin cire shi sai a saida gonar dankali gonar doya gonar abin nan rogo in ya aika ba shi kenan sai a sayar ko kuya kuya ko duka wal kasilu ko zaman shi kuma baba shine ka wannan ana sai da shi huzamin tsari ɗauri shi ma wato abin da ake yi mai eh, in ka shuka baba gonan baba sai an shekara goma ko bai da haka nan gani a zaki shuka da biyu ya fito sai a yanke kamar lalle da biyu ya taho sai a sai a abin nan to don haka shi in za ka yi cinikin baba sai dai a ce to ɗan nawa kake so don a yanka a je a rufa a duna a tsattara a rufa ka zo ka saya shi ne wajen mace ɗan yi ɗan ai ma al'adu ko ko a sai har gona a sai da gona gaba ɗaya shi ne kai kira yana a har suna yankewa ai da shafi kaɗai ko ko a sai don ma wannan da ya toma ka yanko ka da shi da sharaɗin a bar shi ya ci gaba da tsoho kana yanka wannan habu kabla ya ce haka nan bai halatta a kai da duk abin da a habu wato kwaya ta haƙi shinkafa gero dawa kowane irin abin da a habu to bai halatta a kai da shi gabanin ya bushe wasu gina ihi anil ma'i idan ya wadatu daga barin ruwa bai bukatar ruwa wa samaratin ma'abuwa ke ba'i sai itace wanda an ka riga an ka wake in an kai da gona na mai sai da gona ne idan ka sai da gonar da bino bayan an riga an mata kilidi to waɗannan 'ya'yan kai za ka yanke da zahiri kamar ka shinka gona shinka ta hito sai ka sai da gonar to wannan shinka ta ka ce kai za ka nune shi wanda ya kai gona sai ba ita wadarin ma amma wani waɗannan da muka ambata ta rubin lalari ya bi ƙasa an shimfe da ka hito ba wannan ya kai kai adda ya hito ina hure ba a riga an yi da ba kai adda wannan hure babu ba mai gona ba ce adda ya ga cikin an samu gona an shuka ya da ta ba a kiyar eh wani aiki a'a ta hmm, ji wannan ma Aisha da ba amma asali na waye naka ne shi abin da shari'a take magana ne Wata biyu abin da ake ce mai makili da ibu tal'a shine tsagawar wurin dabino namiji wata kiyon rubai na barbara ga wurin mace wato kusan san wurin yakan hito kamar irin da take suna lema kamar samar lema lema wadda a cikin sama haka yake a narke da ina yi to inda bai buɗe ba da ya ɗan fara ɗan dagawa haka ɗan abin kamar ganyen dawa ɗin kan dawa ya fara tuwa sai a daƙi nan kan sai a je a aji ya bushe nan ya rufa to idan na sai ya buɗe haka sai a ɗauko wanda sai a kira shi haka a kaba sai ƙuran nan ta yi ciki an mata ciki kenan sai a je a samu wata a je a samu wata a je a samu wata eh da yawa ne ai don ba guda yake da shi namijin naki zai biya shi dama amfani da kenan kura gare ya aka shanya ya bushe za a gan shi kamar gari ne to haka ake shi ne wato barbara da biyu amma cikin itace shi dai adda wannan hususiya koyon itace duka ko ne kamar kaɗe da namijin da matar duk na a tushe ne. za su yi hure gaba ɗaya akwai wasu kuda wanda za su je su shawo garin namiji su ko su yi tsari ga garin mace shi na zai ta ɗauka duk sauran itace da zinu ne an da wannan kuma biya sai an ɗauko na wanda a zo an samu namiji da mace da mace kuma da kofi da mutane amma sauran itace duka da namiji da mace duk suna nan reshe guda za a samu shi an namiji in yi irin hure shi ke nan ko guda su je su shawo su ko su hau wannan shi kenan barbarar na haka Allah ya shirya ne a'a na namiji bai eh shi ya kai shi kenan shi ma eh, kaga ka taɓa bai namiji da goro inda ba mata dai ta mutu ma wa gairu hoto wani abin nan wani da dino ba zuru samarati shi ne bayyana ke ita sun su bayyana mangoro in ke ita ke suka bayyana ya kakkaɓe wuri guda sun kai to na daga magoyanta wato daga bakin gari wai juzu bai ku ha ya halatta a sai da ita juzama in kun yi bugu salahi ya halatta a sai a ce ka sai yin itacen nan da kunan ta ga ba za a ce bugu kaza ba eh la karsa amma ba a kiyastawa a ce suna bugu kaza ta sayi juzama wacce suna ujutsin ma'adun kuma ana iya kai kere juzuki sananne kamar ka ce na sai da ma da ɗin itacen gonan nan duka ban da kulu ta yi sura shi ne idan ya isa an ka ɗebo an ka zaki hmm. ana iya kai da jirgi sarani ma kan fiye da ya zamo wa fi kailin aw arsalin haka nan kuma ana iya kai da zakka ko ya dillai aw na halatin ko ko a ce an sayar banda tushe kaza min ma la tazidu ala abinda ba za su wuce suluki ba na dukkan jiyan itacen gona وبيع قدر معلوم فيها إذن آه آه في كوني في كوني bani kiyar wato ana iya koyar da kadari wato gwargwado sananne shi ha'idin ko min ha'idin mu a yanin da gona a yanan nan kun gane ko kamar ka ce yan nan tawa ta gari ne na sai idan abu buhu goma ciki ga shi ke ita kan a ce buhu goma da shi kenan sai aka zo aka yi ta yanka an kai buhu tara shi ne ba in na fadar sai dai kamar buhu ita kan sun da ƙari kallon ki ba gaba ne a biya buhu goma ba ko muka yi rubu shi mai tsaye an ba shi daɗi bainar rubu ibi baƙiyyar asimari ko dai ya dawo a ba shi kuɗin buhu fata kuna iqalatan fil ba'd sai ya zama zani wato iqala idan kamar ba su cinci da wannan sashi wa taradi ala shay'in ko ko jejeniya ya ba shi wani abu sai wajen ya zama musanya an wato daga wannan kuɗin buhu la an samarati ba wai ya ba shi wani musanya buhu ba sai dai musanya kuɗin buhu duk abin da za a yi akan kuɗin buhu za a yi ba akan buhu ba wanda ya rage dan iya ga an yi akan buhu ya zan bai wa dani kamar kamar ya za an sai da abinci gaba ne a karba. wala ya bai hutu na la ya ji bai hutu bai halatta a sai abin da bai halatta a sai ba kalmar jini sifatar kamar abin da an ka jahilci fasa au kadaran ko ko an ka jahilci gargadon na eh yanzu saura abu guda ina buhu guda babu to idan yanzu buhun nan guda shine za a warware cinikinsa ko ya ba shi kudin buhun guda ko shi ba shi wani abu a maimakon kudin buhu ba a maimakon buhu ba dai in ya gan buhun ne kamar ya kai abinci ya kai da wannan abinci tun bai karɓa ba don bai karɓi wannan buhun ba an ko ko man ibda ta'ama fala yajuzu lahu bai'u qabla an yastawfir ka gani wanda ya kai abinci to bai halatta ya sai bayar na abinci sai ya karba to ya karbi duhun ka ga bai karba don haka bai halatta sai da mai gona shi tunda bai karba ba amma waɗancan karaɗin da suka zuwa nuna yana iya sai wannan mai gona ba shi kudin tunda ya karba amma yanzu wannan buhun ko dai a bashi kudin buhu ko a bashi wani abu maimakon kudin buhu ba maimakon buhu ba. Ka gani maimakon kuɗin buhu ba maimakon buhu ba don ya riga ya biya kuɗin buhu to yake bi yanzu ba buhu ba buhu ku hmm. a awar muharrami nan fa'atan ko kuma abin da an ka haramta amfani da shi wa ainin ko abin da an ka haramta sai da ainihinsa akwai abin da an ka haramta a amfani da shi akwai abin da an ka haramta ainihinsa amma ana ka kamar jaki ana iya sayan jaki don jaki amfani da ake saye ba ainihinsa ba to amma idan jaki ya fara shirye-shirye nan amfani da ya ƙare sai ainihin jaki ya rage ana amfani da ainihin jaki to ba a sayarwa wala ta kare ma ya duru tikaru haka nan sokin duk abin da sokin ke cutarwa duk abin da ya sayar shi a aji zai dami mutanen gari to haramun ne a yi ko daddawa dawa ko omo ne ko magi ne ko shinkafa, ko duk abin da yake dai kare shi a aji don ya kala tsada zai dami mutanen gari to haramun ne a yi soken wannan kuma abin da ake ce ke mutumin kaduna nan cikin kasuwan kaduna kasuwar kawo ko kasuwar sandi ko kasuwar mande ko kasuwar eh, central market ko kasuwar basi ko kasuwar kakuri kewan kaduna dai inda ake ce maka duna mutumin kaduna ya ɗauki kuɗi ne ya je wannan kasuwa ya sai wani abu ya zo ya gidan gidansa haramun amma mutumin kaduna idan ya sai birnin gwari ya sai masara ko ya sai dawa in ya kai ya aje maka ba ruwan ko ya sai abin nan nake suna su sami naka ko soba ko ko makarfi ko can dai waje aljalibu marzuqun ko ko wanda ya kuma waje ya goro shinkafa ko da abin daga Pakistan ko daga Hong Kong ko daga Japan ya zo ya aje har lokacin da yake ko ko wanda ya noma ke shi ya noma abin da gona ya kauka ya gida ya aje har ta rufe in yana yawa abin da ba a yarda ba ka gama duk bukatar ka da kake yi ka kai abin da zaka ci a gidanka kawa gidanka larura ka yi komai ka gama to kana da kuɗin da baka da abin da zaka yi da sai ka shiga kasuwa ka sai mana abinci ka zo ka aje da yayin tsada mai masu mutum rinka mu tsaya wannan haramun ne wanda duka haka ba zai gama lahiya ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko na to kamar yanzu eh zai kasance su zama ta ne da cikin duniya an ta haɗu wajen guda saboda abin da hawa kafiya da na da mutum eh. za ka samu yana da su a kaduna yake zaune eh. yana da ko a zariya eh yana da shi a kano a can zariya ma haramun ne sai na zariya haji to sai ya sai na nan kaduna eh sai kai zariya ko da dai lokacin da yana kiran ya fada a ba halatta ba sai sai can dajin zariya ya sauya aje zariya lazima da ya fahimta na fahimta wanda ya kira nan kaduna kuma yana nan zaune kaduna ai ya cuce ni dan yana da motar ɗauka ta kai na zariya ko ya je dajin zariya can ai zariya suna da ɗauka ya je can ya tsawo ko ya je kawasan kaduna ya ga in ya kira ya bi ta ɗan gini don kai ya je da kaduna in yana iya hmm. sai yawa shi wancan da ya wadda ana duba shi buhu a yi cikin buhu goma aka zo kayan shi ya tsaya a buhu tara hmm. to na iya sayan naka in karshe

in misali in ka ɗauko ne abu ka shi kake to gashi a maimakon gudu ga ai mun shi kake ya da rai to ka karɓa, ba karɓa ba to kuma ka kai wani abin da ka saya ba ka karɓa ba shi shari'a ba kai da shi ba ka gani amma yanzu shi abin da yake bin ka ba shi kudin mu to duk abin da za ka shi a maimakon kudin gudu za ka ba shi za ka ba shi ba a maimakon gudu ba don in ka shi a maimakon gudu to ka kai wannan buwan garai wanda kuma bai karɓa ba nan haramcin shi za a yi ko ko za a fasa waɗancan kuɗi ne na da goma in ba shi kashi da in yi wato in kuɗin na nan ai shi ne abin da za ka mai dan mai ya zama ikala ke nan kamar ka sai abu kuma ka hasa ka gane kamar an yi an an rige an sai da kuma goma amma an hasa sai da ɗaya don haka an dawo da sa. to in babu kuɗin ma to sai a bashi wani abu a maimakon wannan kuɗin ba a maimakon buhu ba ka gane wato ba magana buhu da ba magana buhu ba ta da magana kudin buhu wanda ake yi eh. ka gane ko ko ka ban buhu ko ka ban kudin buhu to ba da buhu to yanzu ban kudin buhu ba ba ne wato ba ne kudin buhu wanda mu baka eh. ya ban ikala kenan eh wala ta ara, wala ta ir ala nas ko wala ta.